A zamanin nan na san ana samun yara masu shegen wayo sai dai sai wanda Allah ya so ne zai bawa mai hankali da nutsuwa kamar ki. Ina alfahari da ke a matsayin ‘ya ɗaya da Ubangiji ya bani ba don wayo ko dabara ta ba. Mm, ummi, ni na sa'ar uwa. Yanzu dai je ki watsa ruwa ki canza kaya ki zo ki ci abinci don ni na cinawa. Ai ko za ki sake cin wani. Cewar Arifa tana shigewa ɗaki. Akif ya ji saukin jikinsa sosai da haka yake ta kallon agogo don so yake aniya ta dawo ya ji wani abu daga bakinta. Ganin lokacin dawowarta ya yi sai ya ƙara zakuwa da son garinta, amma amma da ke ankare da shi ce ta ce mai wai lafiya kuwa na ga bini-bini ka duba agogo wani abu kake so ne a'a amma na yi misin bebi ne na ga kuma lokacin dawowarta ya yi to bari in dubo maka ita ni zan je ɗaki daga nan akwai abin da kake buƙata a ba komai to Allah ya ƙara lafiya amin amin na gode amma Ani ya ce zauna Hajar na bata abinci bayan ta mata wanka nan take tambayar ta abin da ya faru. Ta Aniya ta faɗa mata ai sun zama friend da ita yanzu tana da kirki. Ashe unlike yanda friend ɗinta ke kushe ta. Yawwa good girl yanzu kin san me za a yi. Kin ga an ce dad ɗinta ya rasu su. Tunda ke kina neman friend da za ku ringa wasa kuma dadi na son ta. Zan je in dawo miki da ita gidan nan kin ga shi kenan dadin ki babu ruwan shi da sake yin ciwo. Ke kuma kin samu abokiyar wasa ko? Dan shiru Aniya ta sai kuma ta ce amma mommy Hajar mominta za ta yarda. Yes my baby zan je in san yadda zan yi da mominta in dai kin yarda yes na yarda mommy. To promise me you will never tell anyone about it. To mommy, but amma za ki faɗa min kafin ki dawo da ita ko? Tare ma za mu je insha Allah sai dai in abin ya zo ba yadda na so ba. Na amma ta same su Hajar ta gaida ta Aniya ma haka. Murjanatu kin dawo ashe, shi. Eh, Ina dawo. Ki je dadin ki na kira. Ta faɗa tana barin gurin. To amma ta faɗa da ɗan ƙarfi yadda za ta ji ta. Mommy Hajar bari na je gurin dadi ko? Kafin ta amsa Aniya ta fice abinta. Da gudunta ta karaso bakin ɗakinsa ta ɗan tsaya jim, ta yi sallama kafin ta karasa ciki tana raba ido. An goshi je a kishingiɗe ya ware mata ya ware mata hannu alamunta ta wada sauri ta karaso ta rungume shi hawaye ya fara gangarowa a idonta. Hannun shi ya sa ya share mata idan ya ce ko kan fa. Baki murna ganin na samu lafiya ba ne? Hawayenki sai ya ƙara sa ni rashin lafiya, za ki so haka? Girgiza yi ta sanar ta ce a adadi na daina in dai baka so kuma ina maka addu'a insha Allah za ka warke kuma na yi alƙawarin zan kawo farin ciki rayuwarka. Yawwa good girl ai kin ce farin ciki na a lokacin da na rasa duk wani farin ciki yanzu da ya faɗa min kin fara zuwa makarantar Islamiyya. Ni eh, dadi na je ka san wannan yarinyar da ka ce mu zama friend ko ashe a makarantar take ita da ƙawarta yanzu mun zama friend Ta faɗa tana kallon fuskar shi don son ganin ko ya ji daɗin labarin. Aiko ta ga annorin fuskar shi ya ƙaru sosai, don haka ta ci gaba da ba shi labarin abin da ya faru first day da ta je. Arifa ba ta ce ba sai Aniya, ashe Arifa na fama da headache ne sai yau ta zo. Masha Allah yanzu sai ki mai da hankali ki koyi duk abin da kika san baki iya ba a gurinsu. Amma ya aka yi kika yanda kika je makarantar? Muhammiyata ce ta ce min in ina so ka samu lafiya to in yi duk abin da kake so na san zai sa ka farin ciki. Kuma farin cikin shine kuma farin ciki shine abin da kake buƙata a rayuwa. In kana farin ciki ba za ka irin wannan ciwon ba haka ne ko dadi? Marmishi ya mata sana ya ce na gode baby Allah ya miki albarka ashe haka kike ji da dadi bai sani ba. Yi mana daddy you are the best dad in world. I am proud to have you. hajar ce ta shigo bayan ta yi sallama ta gaishe shi da jiki ya amsa, Baby, zo ki je ki wasa, dadi na bukatar hutu. To, mommy. Tafara tana sauka daga gadon kisin forehead ɗin shi dai sannan ta mai wannan addu'ar da manzon Allah yake yi in ya je duba mara lafiya. La ba'asa tsuhurin insha Allah. Tana fita tana ɗaga masa hannu, shi ma yana ɗaga mata. Hajar ce ta juya za ta fita ya kira sunanta. Ta jiyo jikinta ya ɗan fara rawa kasancewar akwai abin da take ƙoƙarin ɓoyewa. Da ido ya mata nuni da gurin zama. Zama ta kamar yadda ya umarce ta sai dai ɗari-ɗari take. Don gani take yi kamar ya san komai da ya faru tsakaninta da Ummi. Shi kuma abin da ya sa ya tsaida ta so yake mata godiya don yana jin daɗin yadda take kula da Aniya. Gashi ta sa Aniya ta je makaranta cikin ruwan sanyi, ta kuma ƙulla alaƙa da Little Princess sai dai bai san ta ina zai fara gode mata ba, shi ya sa ya yi shiru. Yana kallon yadda ta kasa sakewa ta zauna sai mutsu-mutsu take, sai ya ga kamar ya takura ta don haka ya ce mata je ki kawai za mu yi magana. Ai da sauri ta tashi ta wuce har abin ya bashi mamaki. Ya za a ce ita da ke neman raɓar shi kullum yau ta kasa sakewa kusa da shi bayan shi ya bata dama. Anya ba wani abu take ɓoye mai ba? Kau da tunanin yayi ya ɗauko kur'ani da ke cikin side drawer shi ya fara karantawa. Don Alƙur'ani waraka ce daga dukkan cuta. Arufa fitowa ta ta wuce kicin ta ɗebo abinci ta zo ta zauna haɗi da cewa ummi bismillah. Ba musu ta ɗau spoon suka ci abinci cike da shakuwa ta tsakanin ɗa da mahaifi. Bayan sun gama sun sha ruwa take ba ummi labarin Aniya ta shigo ta hafiz ɗinsu da sauransu. Suka cinye lokaci Suka cinye lokaci a gurin har aka yi magariba suka gabatar da tasu suka yi karatu zuwa isha'i Azkar suke yi Abida ta kira Arifa ta ɗau wayar ta shiga ɗaki. Bayan wani lokaci ta dawo ta ba wa Ummi Aniya suka gaisa sannan suka karasa azkar ɗin da sauran addu'o'in da wuri suka yi bacci. Akif kuwa bayan ya yi isha'i ya kira lambar gidansa Aniya. Bayan sun gaisa yake ce mata ta kira bestinta su gaisa. Shi ne ta kira sannan suka yi conference call. Bayan ya kashe goge. Ta goge ne ta sake kira ta kawo wa Ummi waya suka gaisa da Abida. Ya barci cikin kwanciyar hankali tunda ba su ce mai komai game da komawar Arifa gida gun mahaifinta ba. A yau ne kwana biyun da Ummi ta ɗibar wa Hajar ya cika yayin da fannin ‘ya da uwar suke ganin gudun lokaci wanda ita kuma Hajar cikakken barci ma bata samu ba kasancewar ta san babu ta yanda za ta yi ta samu Ummi tunda ba su yi exchanging contact ba. Gashi har mafarki ta wai Ummi ta gudu ta bar garin, da haka a ba ta bari ta da ta yi ta fita. Hamma ta samu yana jiran, Hamma ta samu yana jiran da kasancewar sun yi magana tun jiya, ta faɗa mai cewa za ta yi adoptin yarinyar, saboda son da a ke mata sai dai ta ɓoye mai cewa wace ce asalin yarinyar tunda ta yi wa Ummi alƙawarin taya ta ɓoye sirrinta. Shi kuwa bai wani zurfafa ba, kasancewar ya san komai. Sai ya nuna mata tsabar yadda da ya mata ne yasa ya bar ragamar komai a hannunta. Ya san za ta yi komai yadda ya kamata. Takardar ya miƙa mata ta karɓa suka yi sallama. Ummi ya kira suka gaisa ya ce mata Hajar ta taho. Hajar ta taho. Nasiha ya mata sosai sannan ya ce ta ba shi arifa nan ita ma ya mata nasiha. Ya ce ita za ta ba mahaifiyarta ƙwarin gwiwa. Kuma ma ba ya son ba wa Ummi Boshov ne. amma a cikin wik ɗin nan ne ma za ta zo gidan ita ma. Sannan ya yi alƙawarin ba zai bar ta ma ta yi zaman shiru ba balle ta damu. Ta so sanin abin da zai yi ce mata surprise ne. Ganin ta gamsu ne ya sa ya mata sallama ta ba ummi wayar ya ƙara mata maganganu masu shiga jiki. Da alƙawarin zai kira ta da sun tafi sannan suka yi sallama. Hajara ta ƙaraso ta ƙwanƙwasa, ummi ta buɗe mata ta shigo suka gaisa. Na'omi ta gaya wa Momi Hajar cewa dama ta shirya ta tsaf ita ake jira. Wahala wa Arifa kira ta ta fito ta tsare ta da ido don tsaf ta gane da ita ce ta biya mata kuɗi. Ta ce friend ta ɗin Ummi ce ita kuma ta ƙi ta ce kuma ta ce sai ta biya ta. Ummi ce ta ce Habibti ƙara so mana ko kin santa ne. Murmushi ta ce i eh, ta a makaranta. Kafin ta karasa jawabin Arifa ta ce, i eh, ummi maman kawata ce, don ba ta so maganar kuɗin ta shiga kunnen ummi. Ganin haka ya sa momi hajarin shiru don ta gane Arifa ba ta son maganar, ina kwana anti? Lafiya lau alhamdulillah na same ku lafiya. Lafiya lau anti. Ummi ta ce, Habibti ita ce momin ki fa. Ai na faɗa miki za ki koma gidansu da zama na ɗan wani lokaci ko? I eh, ummi, to ki ringa kiranta momi daga yau she is my sister. To ummi insha Allah. Kara Hajar ta musu har gurin karfe biyu ba su tafi ba don ta ga tsantsar ƙauna da rashin sarrabuwa rabuwa a idon uwa da ‘yar. Amma ya za ta yi dole za ta raba su ba don taso ba, sai don ta yi wa ummi alƙawarin za ta ringa kawo mata arafa a sarrance Nan ummi ke faɗawa Hajar arafa ita ce komai nata na duniya ba ta da sauran farin ciki, kuma ita ta san cewa arafa ba za ta iya rayuwa babu ita ba, bayan suna gari ɗaya sai dai tana so su shaida da idanunsu ba wai ita ta faɗa masu ba. Kar ki damu anti zoli na miki alƙawari zan yi duk yadda zan yi ki dawo kusa da yarki. Da na samu mafita zan sanar da ke in kuma ke kin samu ki sanar da ni insha Allah. Ɗaki Ummi ta shiga don fito da Arifa nan ta rungume ta ta ringa wani irin kuka mai taɓa rai. Daurewa Ummi ta tana lallashin ta suka fito ta kai tare cikin mota. Arifa na maƙalƙale ta maƙalƙale ta riƙe ta samu ta tura ta ta rufe motar idonta na tsiyaya. Bata kowai wayo Momi Hajar ba ta shige gida ta ƙullo ƙofa. Momi Hajar jiki a sanye ta tada mota ta nufi gida zuciya ta sai yanzu take lugude don bata sanya anti Murja za ta karɓi abin ba. Ummi na shiga cikin gida ta sulale ƙasa ta saki kuka mai ban tausayi sai da ta mai isar da sannan ta zabura ta miƙe kamar wacce aka tsikara ina kuka ba nata bane bayan tilan ƴata ta tafi cikin waɗancan mutanen da bata san waye ta takamaimai masoyinta ba a cikin su alwala tai ta ɗauki ƙur'ani ta zauna ta fara rero karatun alƙur'ani cike da ƙwarewa da da bawa kowane harafi haƙƙinsa Wani sanyi da nutsuwa take ji yana ratsa zuciyarta tabbas Alƙur'ani waraka ce ga kowace irin cuta. Allah ya ba mu ikon riƙe shi mu dinga tilawar shi yanda ya kamata amin. Tunda suka ɗau hanya ba ka jin komai sai sautin kukan arufa da ke tashi. Hajar ta yi lallashin duniya a har ta gaji ta yi shiru. Don gani ta ma kamar ƙara zuga ta take. Sun iso cikin gidan sai dai ba ta yi yunƙurin fita daga mota ba sai gyara zamanta da ta yi kafin ta ce Arifa. ina so ki bani aron kunnen ki da kyau ki ji ni. Kin san dai in har mahaifiyarki ta san zan cutar da ke babu yanda za ta yi ta danka dinga ki a guri na ko? Ki yarda da ni ni kuma ina miki alƙawarin zan kawo miki farin cikin ki nan kusa insha Allah. Ɗago kyawawan idon da tai masu kama da madara da sukari ne saboda kuka da alamun neman ƙarin bayani take kallon Hajar. Share mata hawaye tai sannan ta ce ina nufin na miki alƙawarin zan san yadda na yi Na dawo da mahaifiyarki cikin gidan nan yadda za ta rayu a kusa da ke. Hakan ya miki? ita eh, ta amsa ta hanyar gyaɗa kai. To yanzu ina so ki goge hawayenki. Ki ji ni da kyau. Ina so kukanki ya tsaya iya nan saboda in mun shiga cikin gida aka ga baki a farin ciki za a yi ƙoƙarin ganin an maida ki gun mahaifiyarki. A ƙoƙarin ganin ba a shiga haƙƙinki ba sai dai ina so ki sani hakan ba zai wa mahaifiyarki daɗi ba. Zaman ki a gidan nan shi ne da saboda kullum fargabarta shi ne ya za a yi ta samar miki ingantacciyar rayuwa. Ina fatan kin fahimta. E, na gane Mummy. Na fahimta. Ta faɗa tana goge waye a ranta tana na Hajar a matsayin mace ta gari. Gaskiya mahaifinta ya yi sa'ar mata. Buɗe ƙofar gefenta da aka yi ne ya dawo da ita daga guntun tunaninta. Hannu Hajar ta bata ta sa nata a ciki sannan suka fara tafiya. Suka nufi cikin gidan. Yayin da Arifa ta shiga da kalle-kalle, ita kuma Hajar tausayinta ne kwance a fuskar da kasancewar gidan mahaifinta ne amma bata sani ba, tunda Ummi ta nuna mata cewa Arifa bata san komai akan mahaifinta ba, kuma yanzu ma bata sanar da ita ba, kuma bata so ta sani. A haka suka shigo babban falon gidan a ɗarar Hajar yi sallama gudun cin karo da uwar ɗakinta. ta tayi ganin ba kowa a falon inda kai tsaye Hajar ta nufi sashin Amma da Arifa. ta zaunar da ita a corridor ɗin da zai kai mutum ɗakin amma ita kuma ta shiga nan ta tattara ta innama da haka Hajar ta durƙusa gurin kafafun amma haɗi da riƙe hannunta da sigar neman alfarma za ta fara magana amma amma ta umarce ta ta rufo mata ƙofa yayin da ita kuma ta ɗau wani remote kamar na AC ta danna tana dawowa ta sake riƙo hannun amma ta yi ƙasa da kanta tana magana kamar haka amma na zo gare ki yau da ƙoƙon bara a matsayinki na uwa. Ina so don Allah ki min wata alfarma ba don na isa ba. Duk da kasancewa na yi kuskuren ƙin sanar da ke tun kafin in yi hukunci, don Allah ki bani goyon baya ki karɓi uzurina. Lokaci ne ya ƙure min na zartar da hukunci ba tare da shawartar ki ba. Hawaye ne ya wanke mata fuska. Amma ta dakatar da ita ta ce, lafiya kuwa Hajar? Wani abin ne ya faru tsakaninki da Aƙib? Girgiza kai tai sannan ta ci gaba da cewa a amma garin neman farin cikin mijina na aikata abu ba tare da shawartar kowa ba duk na san hakan ba daidai ba ne. Ni kam ki fito ki faɗa mana menene duk kin ɗaga mana hankali ƴar nan. Cewar Hajja ina da ke jan carbi a gefe. Hajar faɗa min koma menene ina tare da ke in dai bai saɓa wa shari'a ba. Balle kin ce kin yi shi don farin cikin mijinki. Ni na san ba za ki yi abun da bai kamata ba. Ai na daɗe da yabawa da hankalinki ke ma ki san haka, cewar Amma. Amma wata yarinya ce mareniya yake so ya ɗauko ta dawo nan gidan ƙarƙashin kulawar shi to shine ni kuma da na je likita ya bada shawara kan ai duk wani abu da zai faranta mai rai saboda a ceci rayuwar shi. Sai na je na karɓo mai ita ga ta nan a waje. Ta faɗa tana nuni da hanya. Gaba ɗaya gurin suka zubawa wajen ƙofa ido suka ga bayan Amma ta ce to ina yarinya take bari in shigo da ita. Bari in shigo da ita amma ina jin tsoron anti murja kar ta ce za ta kore ni da ‘yar. Wani murmushin manya amma ta saki wanda ita kadai ta san ma'ana ta ce je ki kawo min ‘yar ni zan ji da komai insha Allah kar ki damu. To masu sauraro a nan za dakata. Ku shiga bar da kasancewa tare da ni maman al'amin.